sannan kuma ya bada umarni ina so kai maza maza ka zo gidanka ba za a iya kisan kai yanzu a wallahi tallahi bar in gaya miki sai kin bar cikin gidan nan a yau din nan kina ji na ke din banza kin isa ki sanin bar gidan nan wace ce ke to bar in gaya miki yanda na raba ki da farin ciki da mijinki wallahi tallahi yau sai na kashe ki kin bar duniya wallahi baki isa ki kashe ni ba ke wannan kin yi kadan kice za ki kashe ina gaya miki fa in dan kin cika yar halal haifefiya ce ke wallahi ki kashe ni

ke barauniya kin zama kuma yar daba kashe take so ki kome ina da lahi wa ina da sauri da kwaje da muje asibiti da kwaje nan ki ba ki lafiya kin aukace ne me shi damun ki ne mai ya cika zama ne kome ki sauri ma tugu tugu tugu tugu tugu ne tugu kan fida gaskiya ko ba zan iya rayuwa ba ke watan a duniya ban taba ganin mace da take burge ni kyakkyawa kamar ki ba domin ko ke kin ga inda kika haɗu kuwa wallahi in ina kallon ki yadda kika san gwatan dankali fresh haka kike <laughs> yadda kake ji a ranka haka nake ji a raina wai me yasa iyayena ba sa so mai aure ne rabu da su munafukai ne kawai suke kawo gulman mu shi yasa kawai kika ga irin wannan abin yana faruwa amma ki sani wallahi wannan ba zai taba sawa in rabu da ke ba domin ko yadda kika san super glue duk inda kika yi na tare da <laughs> su ba uwa ka nace ce ko baka ji ba ke so no ina cewa ki rabu da wannan gayan so no ina cewa kada in saci ganin ki da shi ban gaya miki ba sau nawa na gaya miki wuce shi gida wuce idiot ha cikin an kore ya kai kuma kada in sace ganin ka kofar gidan kada kuskure in sace ganin gidan na gaya maka in dai ba ka da gidan ya ka tsaya ba za ka tafi ba amma me gidanku ne ku kuna bin yayan mutane soro soro kuna kuna kuna hure musu kunne kuna kuna kuna kuna badala yan iska ko wallahi tallahi wallahi ban san da zuwan shi ba wallahi tallahi ba ni na kirawon shi ba kuma ban ma san yanzu ba don Allah don Allah ka rufa min asiri na rantse da Allah babu abin da ya mu amma san ya zo kusa da ni ya kwanta ba tashi ka fita tugu ne tugu tugu tugu ofida ofida a cikin gidana a ɗakina a kan gadon aure da abubuwan da kike aikata kenan dama mafi da Allah ya isa mafi da kije na sake ki saki guda ah! Ismail. Abin da ya sa na ce maka mu zo nan saboda ina buƙatar sirri da kai ne. Kuma ka san shi sirri yadda yake yana buƙatar a keɓe a guri ko? Gaskiya ne. Na yi matuƙar mamaki a kanka da har ka iya bari macen da kake so ta zama mallakinka ta iya zama a gidan wani na wajen tsawon wata guda baka ɗauki mataki a kai ba. Ai faɗan da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa. Amma Ismail, na san ka na san yadda kake da a ce wani ne ba kai bane ba da sai in ce soyayya ƙarya yake wa mufida amma bai kamata a ce ka bar mufida ta zauna a hannun wani ba a hannunka ba to ki sauke ni masoyi ne na hakika to albishirinka goro ina da hanya ina da hanyar da a yau din nan matar ka mufida za ta dawo hannunka dan girman Allah a'a oya Allah labari oya dab oya adam zengo oya dab Oya Adam sai goya da. Tsaya tsaya tsaya. Allah karka ji zancen wasa. Da gaske nake maka. To yanzu me abin yi? Ba ni wayarka. Ina tana. Wannan ai lambar waya ce. Lambar waya ce. Namba ce wadda ta haɗa abubuwa a cikinta. Idan ka kira wannan lambar hanyar tana ciki. <laughs> oya Adam Zengo, oya Daf, oya Adam Zengo, oya Daf, oya Adam Zengo, oya Daf. To ya bala kama in taya ka nima. <laughs> Gaskiya kin burge ni. Tukwane tungu mai tungu bai da tungu shi hello ismail eh dan allah ka yi ka zo yanzu nan ina jiran ka <laughs> masoyarka tana nan tana jin daɗinta kai ko ta barka a can kana ta buge buge aiko daga yau ta ƙare daga yau ta dawo gare ni yau ce rana ta farin ciki da zan yi dariya in yi murna in yi shewa yau hmm, yau take laraba ranar sa'a ka ba, bari in tafi na ba ku lafiya Oya, a je, ya Togo, Togo, Togo ne. ga watan biyu. Mufida, Humaira ta salimi Mufida, kamar yadda ta shigo gidan nan, an talatin ga wata. to ya kika ga salon wannan tuku kin da kuskure umaira wannan saki daya shi zai za miki saki uku ƙarya kike har abada abada ba ki kuma dawowa gidan nan ba idan kika je gida me zaki fada wa iyayenki ki ce musu an sake ki don kin kawo kwato a gida za mu ki alƙawari nan da cikin gidan miji ko ba kya so kuma ki saka a ranki wannan game din yanzu aka fara game ai babu game game ya riga ya kare <laughs> ai yanzu muka fara kar ki dawo ta tashi gidan ne ya tungu tungu mai bai kare tungu shi shigo an fito ne za a tafi bai kamata ki kira da wannan sunan tun yanzu ba kamata ya idan na da cikin gidan nan a lokacin ya cancanci ki kira ni da wannan suna ai ke da gidan nan har abada idan har ko kika fita daga gidan nan wallahi wa ke ba gidan nan umaira kina ne miki alƙawarin hudu ga watan uku zan da cikin gidan nan a matsayina na mata abdulmalik tugu ne tugu tugu tugu kar ki ba ta yawon bakin ki akan cewa idan kika tafi za ki dawo gidan nan wallahi ba za ki dawo ba kin tafi kenan har abada umaira wallahi tallahi na miki alƙawari zan da cikin gidan nan a wannan date din da na gaya miki idan kuma har kika ga date din nan ya wuce ban dawo ba to wallahi ba zan taba da cikin gidan nan ba na barki lafiya ke da gidan nan har abada su tugu tugu kenan Togo ne Togo, Togo, Togo, Togo ne Togo, Togo, Togo, Togo ne Togo. Yawwa, Hala Husna, kina ina? Don Allah ina so mu haɗu zamu wata magana ne. Okay, kina fa? Ga zuwa. Mm wallahi tallahi abin nan ya dame ni sosai amma abdulmalik ya yi saurin yanke maka hukunci bai kamata ya miki wannan abun ba ya yi tsanani sosai kamata ya yi ya fara bincike kafin ya aikata haka gaskiya malik bai kyauta miki ba ni ke san me yake damuna ma idan na koma gida ban san me zan ce ya raba ni da shi ba Kar ki damu akwai mafita Allah zaki tugure tugure wallahi idan haka nake kaunar ki kusa saboda duk abin da na zo da shi ina shafe mun hawaye wato manaja ya aiki a aiki alhamdulillah to yaya labarin yaro ina fatan dai ba ku samu matsala da shi ko wajen gudanar da ayyuka ai wato alhaji abdulmalik da kake gani yana iya ƙoƙarinsa wani abin sha'awa shine yadda ya tsaya ya rike amanar kamar nan ga ƙwazo yaron nan baya jin jikinsa wato manaja kaka babu abin da zai baka mamaki sai in na gaya maka wata magana akan yaron ko ka cewa ba ɗana bane na ciki na ka bar wannan maganar dogon labari ne wata rana za mu zauna za ka ji amma babban abin da ke jin daɗi ta abdulmalik wato irin yadda ya taso da kwazo da kuma rike amana yadda ya rike amana dukiya ta kai ka ce yau in na faɗi na mutu shine zai baje ta ai abdulmalik alaci wato ni ban taɓa haɗuwa da ma'aikaci mai kwazo mai himma irin abdulmalik ba kuma alaji bangaren amanan nan da kake faɗa yaron ne ya rike amana ai abdulmalik ba dai daga nan ba eh, <clears throat> ah, ya wuka da manajan bankin nan manajan bankin nan alhaji akwai takaddun nan muna nan ana cicikewa ne tukunna yanzu fi da ban da rigima ki saboda wannan magana ka ɗauko kafa kika taho hmm? idan na san ba ma da sanin malik ɗin kika taho ba don ku ba zai baki ki taho a wannan lokacin ba na fa gaya miki yadda muka yi da shi don haka na ce barin taso da kaina saboda ku ɗauki magana ma da muhimmanci in kin ga idan akwai yazo sai ki shi ke nan ma alaikum wa ke gani wannan kuma ai tsayawa ya kamata ya ka saurara ka ji na ganka ne daga shigowar ka haka shi yasa <laughs> nake abin nan ɗinka ka gane ne labari ta zo da shi kuma labarin yana da kyau zuwa ta da shawarar cewa me zai hana ba za a ɗauke ta aiki a ka ba tunda mijinta shine manajan kaga sai su dinga tahowa tare gurin aiki ni sai na ga wannan shawara ce mai kyau <laughs> su dinga tahowa tare da yake mace ke ba yar uwarta amma an banda abinki aini tun da na auren masa da ita ta komai na ta yana wuyan shi haka kawai ni zan fada gidan kuma in ce zan iko a kanta ai kawai abin da ya kamata magana za ka yi masa ai wannan ma ni na ga umarni ne kawai kawai ka ɗauke ta aiki su ci gaba da aikin su babu wani abu da zai ce eh haka ne amma ya kamata a ce shi ya gaya mini kuma ɗazu ɗazu nan muka yi waya da shi sai dai ba abin da ya gaya mini akan wannan magana abba bai ce maka komai ba ba abin da ya gaya mu kawai na san mun ga magana shi ya tafi kaduna ne haba alhaji ai na ga da kai da kadin mallakar wuya ne da ita da mijin duk ba a karkashin ka suke ba daidai ya jira ba kya san laifin yarki in dai magana ce ta office zan sayin da zai sai ta tsare masa wuya to ai kaga hakan yayi kyau tana aikinta suna fitowa tare ba za ta zame masa kaya ba duk wani dan kunji kunjinta kafin ya ankara mata ai kayanta sai ki tashi ki koma ko ai mun yi da shi saboda zai tafi Kaduna ne ya ce min kwana biyu zai shine ce in zo gida in zauna kafin ya dawo ka ji irin kewar da ta bani da ita Tugu ne tugu, tugu, tugu. Abdulmalik ya maida ki? Wallahi tallahi ya maida ni. Ki san me yasa kike burge ni? Wallahi kina burge ni sosai saboda irin shawarwarin da kike bani. Da yanzu ina nan nayi nadama ban san inda zan saka rayuwa ta ba wallahi. Alhamdulillah ya Allah mun gode ma Allah. A'a. <laughs> Yanzu ma za mu shiga cikin baki abar. Tugu ne tugu tugu. rana ba ta karya sai dai uwar ta ci kunya yau hudu ga watan uku ta ce za ta dawo gidan amma ne na san ba za ta dawo ba kawai daga ni sai miji ne mu saka tafi wani Tugu ne tugu tugu. Abin ya baki mamaki ko?

ina jinki ko daga nan cikin na ke a kaina ban ma fara ba <laughs> mafida mafida a takaice bar na gaya miki yadda kika fara naki tugu a lokacin da kika bar gidan nan kika koma gidanku kika samu mahaifiyarki a nan kuka hada baki da mahaifiyarki da mahaifinki ya dawo sai kuka nuna mashi akan cewa tunda kin yi karatu me zai hana a neman miki aiki a kamfaninsa nan kuma mahaifinki sai ya da magana sai ya ke kai kamfani daga nan kuma sai ya kira mana ya faɗa masa akan cewa zaki mai da kurinsa kafin ya dawo daga tafiya. daga nan sai kika kira ismail kika faɗa masa da ya je kaduna ya je ya samu malik ya ba shi hakuri akan abin da ya faru ismail da ya tafi kaduna ya je ya samu malik ya ba shi hakuri ya nuna masa akan cewa ba abin da ya faru tsakanin ki da shi malik kuma sai ya gafarta masa daga nan sai kika kira shi da kenan ta humaira Da muke santa ne ya za a ba zan santa ba macen da take bibiya ta Da haka na bata dama ta san dukkan wannan abu Tugu, tugu, tugu, tugu, tugu. kuma da ni tamkar mahaukaci kuma da ni shashasha wanda bai san me yake yi to ina so ku sani dukkan makircin da kuke shirya wa junan ku ina sanar kawai na shi ne na zuba ku da ina kallon ku da iyaka ku gaba a cikin abubuwan da kuka yi wa junan ku gaya min wanne ne ɗaya daga ciki wanda Allah yake alfahari da shi ku gaya min ɗaya daga cikin wanda zai kai ɗaya daga cikin ku aljanna shin makircin ne ko kuma nafircin da kuke wa juna dukkan ku biyu ba ku da wani buri ce ku ga ɗayar ku ta fita daga gidan nan an sake ta to menene riban menene amfanin hakan bari ku ci wannan kun yi na farko kun yi na ƙarshe duk abubuwan da suka faru an yi shi ya wuce idan kun ga dama ku ci gaba da zaman lafiya idan ba ku ga dama ba ku ci gaba da makirci a juna ina mai tabbatar muku wallahi duk wacce ta sake aikata wani abu ga ɗan uwarta wallahi sai ta bar gidan nan yake hana ku zama na lafiya yake hana ku zama na fahimtar juna inda za ku samu ladan junanku samu ribar aure samu hanyar da za ta kai ku lahira cikin salama menene amfanin a ce kishiya tana wa kishiyar ta makirci abin da zai kai ku ga wuta ana zaman aure domin zaman ibada amma kun koma zama tamkar na 'yan wuta ina amfanin haka menene illan kishiya shin ba abokiyar zama ba ce wace na ku dunguma ku kai kanku ga aljanna gaba ɗayan ku da mijinku amma kuna nema ku sa kanku a wuta ku sa mijinku a wuta saboda bala'i da masifa da kake ki sakanci wanci tugu tugu tugu ne tugu tugu tugu tugu ne tugu kina zaune ke kaɗai wallahi kin gani satin nake ta tun ɗazu ina so ma na fito ashe kin fito ke ma na fito ina ta jiran ki a falo ke kuma kika zauna nan kika bani a tsalle kai dan Allah ya haƙuri kin san me an ko na zo da shi na sa Aisha suka turo kai ka kai ai ku an kunye kyau <laughs> wallahi yaushe ne kuma bikin sun ce ranar Lahadi kai ka kai an kwan nasu yayi kyau wallahi yanzu Malik ya dawo kin ga sai mu faɗa masa sai ya bamu kuɗi mu je gaskiya kam kin ga ku akwai Ibrahim eh, Ibrahim ya dinki na a tarau ne wallahi muna kai mishi zai dinka mana gidan Allah wallahi kice zai fitar da muke. sosai ma wallahi amma kin ga biyu ne kin ga a cikin wannan da wannan sai mu dauki wannan ko eh wannan din da kika zaba ya fi kyau wannan ya fi kyau wallahi zai fitar da mu to Allah ya kai mu amma sun iya zabe <laughs> wa ya ga ba anko <laughs> Please find a place in your heart to forgive me. Ban san yadda aka na fara son ka ba. Da a ce zan samu karbuwa a cikin zuciyarka. Da a faɗin duniyar ba ni da wani farin ciki da ya wuce shi. Some come, some go. The ones that stay with you through everything They are your true best lovers. Don't let go. Zai hana ki amince ki aure ni. Domin ki kasance cikin farin ciki. Ki ji daɗi a rayuwa. Soyayya kamar ba soyayya siyarwa ba ce ba. A duk lokacin da na so abu, na kan yi lallami domin in mallaka. Idan ya gagara na kan iya sa kuɗi. Idan kuɗin ba su yi amfani ba na kan iya sa ƙarfi irin ta arnan da. kwaci abin wallahi ina son ka honi ba ko za ka kashe ni ne arniya ƙarya kike The Palace of Super 3SP International Limited at it again with Fansar Kamal. ina so ki sani ba zan bawa wa ƴata talaka ba ban haife ki a cikin rufin asiri ba kuma ba ki rayu a cikin rufin asiri ba ban ci da ke na shayar da ke a cikin rufin asiri ba ban ilmantar da ke a cikin rufin asiri ba kin raye ne a cikin zunzurutun dukiya da wadata Allah is enough for the wise? It's not just a movie. It's a musical love story based on true life. He's a musician who's madly in love with her. Someone somewhere is ready to kill for her, give up his life for her, or destroy her if he can in her love. ba za su taba sayen soyayya ta ba duk soyayya ta ba ta sayarwa ba ce soyayya shine ka so a soka ka samu wanda kake so shine jin daɗin rayuwa don haka kai kuskure ku tana baki The die is cast, the ball is in the court, and the game just starts. Wadda yake tsoron mutuwa shine gawa farko. And introducing the young, strong, vibrant and promising actor, Kamal Yubaba as Kamal, aka the boy with the fastest feet. Gidajensa nawa, motocinsa guda nawa, nawa ke da shi a account. Fansar Kauna. Executive Producer Alhaji Ibrahim Musa Dan Kwairo, Sarkin Samarin Tafa. Producer Ibrahim Yamu Baba. Story Kamal Yubaba. Screenplay the creative writer and interpreter of the moment, Abdullah Yahya Fansar Kauna, directed by the specialist Abubakar S. Shehu. Why one? Kamal Come on! <laughs> you know I am a tiger. If you mess up with me, consider fansar ƙauna